wannan su kuma malamai duk wannan dambarwar da mai fatawar ya halatta a yi zanga-zanga da mai fatawar bai halatta ba ai da kun yi abin da ya kamata da zuba amma zo ana labarin zanga-zanga ba rashin yin abin da ya kamata ne da al'umma take tsammani ku yi shi ya kawo al'umma kun haɗa a kan abu guda domin mafi yawan malamai sun haɗa akan cewa zaɓen gwamnatin nan zaɓen musulunci ne a haka aka taho wannan ba a samu saɓani ba tsakanin masu magana yanzu galibi akan cewa bai halitta a zanga-zanga ba su ya haɗa kan halittinta to ayoyin nan da kuka zakulo da suke magana ya halatta in an zaɓi waɗannan mutanen da musulunci aka yi mawa wanda na san kayan ku kai gare su kun ƙetar ayoyi masu yawa da suka yi magana akan tsare haƙƙin al'umma ba wa al'umma haƙƙin ta kiyaye dokokin Allah idan da tun da al'umma ta shiga wahala kun yi abin da ya kamata yana da tabbacin yanzu ba wanda zai zo ya labarin zanga-zanga amma kun yi shiru kun ba al'umma cikin masifa da bala'i al'umma ta rasa inda za su sa kanta abinci ba wai magana talaka ake ba shi talaka tun Buhari ya gaba da shi kayan ya sauka masu dan kwari kwari da karfi karfi su ne suka zo suke kwanciya kowa rayuwa ta gagare shi da kun yi abin da ya kamata yadda kuke ta karanta waɗancan ayoyi kun karanta irin su wajen gwada masa abin da suke ba daidai bane ba ina da tabbacin da yanzu ba a samu wannan matsalar ba da haka tunda kun yi shiru kuma ita yunwa tana tare da hauka ya ce da kuma idan mutum yana cikin yunwa dan bambancin shi da mahaukaci kaɗan ne yana iya yin komai dan ya nemi mafita sai dai in ya je ya kai wa bango karo ya gane bango kai ba karo bai gane wannan halal ce haram ce ya kamata kayan ka gano zanga-zanga ta halatta ko bata halatta ba ka fara gano tuntun kai an halatta ma kai ma shugaba magana kala kala shan wahala ba kai ba abu na biyu shine dambarwa da hayanin da aka yi ta yi ta wannan doka da aka kawo ta yarjejeniya ta samowa da aka yi da ta kunshi ko ta ta kunsa ko ba ta kunsa ba da ake dai ta maganganu a kai ta kunshi halatta luwaɗi da maɗigo da sauran abubuwan alfasha wanda ko shakka babu ga ɗan Najeriya in ya ji an ce an yaka ba zai mamaki ba domin mun san a tsarin su yadda shugabancin Najeriya ke tafiya shugabanninmu na Najeriya ba abin da ba su iya saboda samun kuɗi wajen turawa da aka ba wani mai kaikayi ko mamaki akan cewa abin da zai faru zai iya faruwa ko ya faru ko bai faru ba dai alama dai ta gwada abin da zahiri yake bayyanawa in ka ga hayaki akwai musu musun wuta jan hankali ga duk wani mai alƙalamin da ke da kaifin da zai yi rubutu da duk wani mai bakin da yake da zalakar da zai isar da sako da duk wani mai damar da zai iya daukar mataki ya sani cewa amana ta addini da al'umma da kuma tarbiyyar al'umma tana kan shi wajen yin abin da zai iya dangalin ba a dangalo mu al'umma bala'in da zai jefa ta cikin fitilar ta wuce wata ke rayuwa ciki yanzu ba yanzu din ma idan aka mu da halin da muke ciki ya muka kare bai a daidai sanda Allah ke bukatar mu koma gare shi sai kuma a je a ballo wata tsiyar da lalata kuma a sake ullo da ita a zo a kuma nufi Allah sai za a yi Allah zanga-zanga a cikin halin jarabawar abinda nake nufi da zanga-zanga domin wannan yi wa Allah zanga-zanga ne ya zarce ni sannan sai a ɗauko dokar alaihuka manya da Allah ya halakar da al'ummomi bisa ƙasa saboda su sai a kawo ma Allah a ce ga sai yanzu su muka sa gaba ma'ana kamar in akwai abin da zaka kai kenan abin da muke so mu ba Allah kenan to dole ne masu hankalin cikin mu da masu ilimin cikin mu da 'yan bokon mu da manyan jami'an mu da suke cikin gwamnati ku sani cewa ba wai talaka ne na kasa ke da abinci ba talaka ba abin da zai iya cewa a tsarin da ake tafiyar da mulki a Najeriya amma amanar addini da al'umma akan ku take kuma ku Allah zai tambaya in aka yi wannan dokai ta zo ta ci gaba da tafiya ta ba da dama ko da daidai da kwayar zarra ce ga mai aikata banna ya aikata bannar to ka ku dauka cewa kuma za ku sha matsalar in ta taso za ta biyo ta kanku ta zo ta wuce kafin ta zo ta fitar da da ma talaka bai san daɗin rayuwa ba ku kuka san daɗin rayuwa kuke jin daɗin rayuwa da haka kowa sai ya yi abin da yake iyawa wajen fitowa ya yi abin da zai yi don wannan dokar an yaƙe ta dole mu goba ma 'yan majalisar wakilai sun yi zama sun tattauna kan matsalar alhamdulillah ɓacin ransu ya gwada damuwar da al'umma ta yi ta yi tasiri domin ƙalla su yanzu sun yi nemi gwamnati dakatar da abin tare da tsamfata da cewa kuma za su ɗauki matakin da ya wuce wannan idan gwamnati bata tsaye da wannan dokar ba bata tsaye da aiwatar da ita ba bashi ko wani abin da za a bada bai taɓa wani ɗan Najeriya ba ne zama ba a wani zai yi ba a yi hakuri mu ji da yanayin da muke ciki mai hakuri kowa ya tafi gidan shi a yi haƙuri ya Allah ya kawo mu sanda gyara zai samu canjin al'amari zai samu abu na uku magana akan zanga-zanga za a yi ba za a yi ba rigima da malamai da sauransu abinda muke jan hankalin mu yan uwa na farko mu tsare mutuncin malamai ko da ba su yi abin abinda muke so kima su kima addini ce wanda yake waje dai addini yake kallo a cikin malaman kai kai ka san matsalar su shi wanda yake waje dai yana kallon sa a matsayin symbol ne na addini kuma addini bai da kamar su da haka na kuzzan mu da suke fitowa baki duk da cewa akwai damuwa tabbas akwai bakin ciki ganin yadda al'amarin ya zama amma dai duk da haka mu yi taka tsantsan wajen abubuwan da bugun da bakunan mu za su furta wannan ba zai maganin matsalar ba furta mugun magana a kansu ba zai yi ko sai dai ya ƙara ɓata sunan addinin ya ƙara zubar da kila mu kanmu kuma ba zai kawo gyara cikin al'amuran da muke bukata ba su kuma malamai duk wannan dambarwar da mai fatawa ya halatta a yi zanga-zanga da mai fatawa bai halatta ba ai da kun yi abin da ya kamata da zuba amma zuwa ana labarin zanga-zanga ba rashin yin abin da ya kamata ne da al'umma take tsammani ku yi shi ya kawo al'umma kun haɗa akan abu guda domin mafi yawan malamai sun haɗa a kan cewa zaɓen gwamnatin nan zaɓen musulunci ne a haka aka taho wannan ba a samu saɓani ba tsakanin masu magana yanzu galibi akan cewa bai halitta a zanga-zangar ba su ya haɗa kan halittinta to ayoyin nan da kuka zakulo da suke magana ya halatta in an zaɓi waɗannan mutanen duk musulunci aka yi mawa wanda na san kayan ku kai gare su kun ƙetar ayoyi masu yawa da suka yi magana akan tsare haƙƙin al'umma bawa al'umma haƙƙin ta kiyaye dokokin Allah idan da tun da al'umma ta shiga wahala kun yi abin da ya kamata yana da tabbacin yanzu ba wanda zai zo labarin zanga-zanga amma kun yi shiru kun ba al'umma cikin masifa da bala'i al'umma ta rasa inda za su sa kanta abinci ba wai magana talaka ake ba shi talaka tun Buhari ya gaba da shi kayan ya sauka masu dan kwari-kwari da karfi karfi su ne suka zo suke kwanciya kowa rayuwa ta gagare shi da kun yi abin da ya kamata yadda kuke ta karanta waɗancan ayoyi kun karanta irin su wajen gwada masa abin da zai ba daidai bane ba ina da tabbacin da yanzu ba a samu wannan matsalar ba da haka tunda kun yi shiru kuma ita yunwa tana tare da hauka mahaukaciya ce dama kuma idan mutum yana cikin yunwa dan bambanci shi da mahaukaci kaɗan ne yana iya yin komai dan ya nemi mafita sai dai in ya je ya kai wa bango karo ya gane bango kai ba karo bai gane wannan halal ce haram ce ya kamata kayan ka gano zanga-zanga ta halatta ko bata halatta ba ka fara gano tuntun kai an halatta ma kai ma shugaba magana kala kala shin wahala ba kai ba to wannan shi ya kai mu halin da muke cikin za ka dole ne dole ne yanzu ma tunda akwai sauran lokaci to yadda kuka yi ta hawa barori kuna cewa in sun waɗi musulunci ya faɗi to ku hau ga musu talaka ma yanzu ya kai ƙasa kuma a tsare mu har talaka in shi yunwa ta kai talaka ƙasa in ba haka ba kau to ku sa talaka ido ne mafita da abin da zai iya yi tsammanin ku shi ne ƙasa za ta cewa yanzu ma ba zaman lafiya take yi ba duk wanda ka bari da yunwa shi baya da zaman lafiya kuma shi in ka ga mai kafa da rikice bai san da ina shi already kasar rikice take aure shi don haka kuna da dama yanzu yadda kuka zo da masu cewa bai halatta a yin ba saboda tsarkakake shugabanni ke mulki da masu ganin ya halatta tun da demokaradiyya ake yi sai ku haɗe yanzu ku gaya ma gwamnati talaka kana shan wahala domin abin da talaka kake so ya gaya ma gwamnati bisa titi kenan wanda kuka kasa gaya masa a mun bayarin da kuka ɗauka ce a zaɓe su to in kuka tsaya nan kuka gaya masa wannan ina da tabbacin kun ce ma talaka kai ya zanga-zanga ba zai yi ba amma yanzu bai yiwuwa ku sa ma talaka ido ya sha wahala ya sha azaba an kada tallafi ta kai rayuwar ta kai inda hankalin mai hankali da tunanin mai tunani ba ya ɗaukar rayuwa za ta kai na wurin kuma ka zo ga matsalar kawai ya saurari Allah wai ya koma ga Allah ko kuma saɓawa Allah ne yin zanga zanga yi wa shugaba ta waye shi shugaba ya ga ka ta waye sunna ce ya je matalaka cikin bala'i sunna ne ko koyarwar manzan Allah ce sallallahu alaihi wasallam ba bi tarihin magabata tun daga sahabbai da suke shugabanci bara wahalar da talaka ke ciki yanzu ta wuce inda hankali ke dauka don haka kuna da damar ku haramta zanga zanga in kun yi kun yi irin zanga zangar da ya kamata ku dan talaka ya samu sauki amma in ba ku ba talaka ba ku talaka wannan ba to kafi tsammanin cewa addini kuke wakilta da wannan kuna da kokarin fakewa da addini ku bata ma addini suna ne karshe kuma al'amari zai sake lalacewa tun da aka tawaki ga muku in mm, mm, ku bi a hankali al'amari Buhari nan yana buƙatar sai in dai Buhari zai shekara takwas ya abin da ya malamai ba su ɗauki darasi ba to kenan ba za a ɗauki darasi ko kenan ya kamata a ce muna tunani tunanin mu ya wuce ya wuce gobe malamai ne fitilar al'umma ita ce haska musu inda za ta nufa su shinkara yau da gobe idan malamai zama idan su ya rubi ba su ji ba su gani in ma don Allah ka yi, kai yi don Allah an samu matsala ta farko kuma sai ka sake komawa manzo Allah ta ba a faru mumini a rami ɗaya sau sai ka ƙara komawa a sare ka in ma don wani abu kai da aka baka ina yake yanzu Dan mu da kai kasuwa ɗaya muke awo gidan mai ɗaya muke shan mai hanya ɗaya muke bi banda ɗaya ke tarbar mu ne bambancin mu da kai duk da yawan rayuwa irin da ake matsala ce an shiga da haka malamai su tashi tsaye su yi yaƙi da wannan abin kuna da sati guda sati biyu kuma al'umma yaƙi to in al'umma ta ga da gaske kuke wallahi ba sai kun ce kowa koma gida ya zama shi ba kowa zauna ba wanda zai fito ba a fitowa zanga rangan ma cikin yunwa za a fito to in kuka yi kanga kun wutar da kowa ba zai yi ba amma bai yiwa ku ja bakin shiru ku kuka zo kuka ɗora al'umma cikin wannan yanayin kuka jefa al'umma cikin wannan halin da fatawakku da amince ku domin akwai waɗanda wallahi ayoyin da kuka karanta su gamsar da su akwai waɗanda bayanan da kuka dinga yi su gamsar da su to yanzu kuma sai ku zo ku domin akwai a demokuraɗiyance duk wanda ka iza ya je ya zaɓi wani in wanda ka iza shi zaɓa ne daidai ba kana da zama kai to kai yaƙi dole kai to kai mai yaƙi don ya samu mafita to kuma tsarin demokuraɗiyyar ne kuka ɗora al'umma akai? kai da a demokuraɗiyyar ta zanga-zanga ta halatta ba wani dalili in har ka yarda demokuraɗiyya lalura ce to ita ma zanga-zanga lalura ce sai ka ɗauki lalura mafi sauƙi mafi sauƙin lalura shine ku ma gwamnati zanga-zanga irin wadda za ku iya ku ta ku tattauna da ita kuma ai sai ku ce muna yi koye ai sai da ku ga talaka a zaɓe su ma ku ga ku ita yi talaka kai san kuna yi ya san kun sauke haƙƙin da ke kan ku nan in ya so daga nan sai ku bar in gwamnati ba ta yi ba kun sauke haƙƙin da Allah ya ɗora kanku ba ma wani zai damu ya ce kun yi shiru kun ƙyala al'umma ta faɗa hanyar da ba daidai ba Allah muke roƙo da sunayen shi kyawawa da sifofin shi maɗaukaka ya fara ne mana duk wannan musibu da bala'i da suke damu Allah ya ba mu mafita a cikin halin da muka samu kanmu ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a cikin gidajen mu da garuruwan mu da ƙasar mu baki ɗaya matsalar tsaro take damu mu Allah subhanahu wataala ya ne mana tsananin rayuwa da tsadar rayuwa da ake fata Allah ya kawo mana sauki ya sassauta mana ya ba mu damana mai albarka ya sanya Malam Ali Muhammad a malam yana sauraron ka malam ina fata dai kana sauraron shi eh ina sauraron shi na malam Ali Muhammad bismillah da farko dai ba yaba malam akan kokari ne kuma kamar yadda malam ya ce malamai suna magana haka ne gaskiya malamai suna magana amma ta wannan gefen kuma malam bai bambance ba saboda akwai wanda suke magana kamar ire-ire ne akwai kuma wanda tsakani da Allah an san ba sa magana daga cikin waɗanda an je taron na waɗanda ɗaya daga cikin abin da suka wasu matasa na san majority wanda an je taron nan da su magana ta hakikanin gaskiya halin da al'umma suke ciki ya je yanzu hmm. da wuya a iya kawo bidiyo din su guda wanda sun kai magana cewa ga halin da al'umma suke ciki majalatin su ba su yi amma kamar shi kamar mala abzamfari hmm. suna da bidiyoyi ko dawowa bayan taruka hmm. jawaban da sun kai akwai ja hankalin gwamnati sosai ciki so abu na farko da zan fara da shi eh, magana da malam ibrahim yanzu cewa ga shawarwari guda biyar da sun kaba gwamnati kuma wanda ake so a aiwatar su a gaugauce maganar jaya subsidy kamar yadda an ka sani duk dan kasar Najeriya ya sani shugaban kasar Najeriya kamin ma ya zo ya zauna kan kujerar shugaban kasa ya jawabi kuma jawabin ne zama official cewa an jaya subsidy kuma duk dan kasa ya yadda ko ka da ko ka da inda Najeriya hake dole ka sai mai haka nan yadda rayuwar ta kasance haka za a yi hankuri da ita hmm. yanzu kusan yau taron na yana da kwana biyar daga wata suwa in dai har da gaske ne shugaban kasa zai bi shawarwarin su kuma an gabatar da irin wannan shawarwari kamar yadda ya yi sanarwa bai ko zauna kan kujera ba hmm. to yana ganin ko yanzu ko a mafarki shugaban kasa hidda takardar official ya ce ya mai da subsidy hmm. dan kasa zai ba da jin haka kuma ta tabbata a mai da subsidy hmm. to har yanzu tsawon kwana biyar in dai a gaggwace za a yi abin maganar subsidy ba a yi ba maganar tallafawa mutane da abinci wanda ita yunwa ba ta da ta riga ta kama dan kasa kuma illa yunwa matsalar ta dukkanin awa ko minti tana ƙara cin zarafin mutum tana cin garkuwar jikin mutum tana iya kai mutum kowane hali tana iya kisa ya zuwa yanzu kwana biyar da yin taron na har yanzu ba wata jihar ji an ci gaci ana rabon dan mara kawa ko kwano guda ba inda aka kaddamar da irin waɗannan abubuwan sannan malamai mu fahimci wani abu guda ita kanta zaman na malamai in za mu kan ma'adalci zama ne wanda ba don matasan sun hidda wani nasarar wata zanga-zanga ba gwamnati ba za ta ko kira malamai ba da yana da yakinin ba malamai sun ka ɗauki kansu ba sun ka taurin gwamnati ita gwamnati ita kira su da ta ga bala'i ta su mata so in in ko gwamnati ba ta iya kiran malamai tare da akwai su a ƙasa ta tambaye su shawara a daidai lokacin da in ko in dai har gwamnatin ta san halin da ake ciki ta tambaye su shawara akan yanayin da al'umma suke ciki sai sadda ta ji an ce ga wata kururuwa nan ta taso sannan za ta yi amfani da malamai hmm. don ta kare kanta aikin da malamai za su yi mata triliyan ɗin kuɗi ba za su yi ba yau da za ka haɗa dukkanin bandit ɗin Najeriya in ka haɗa su ba su kai girman jiha guda ba ko rabin jiha kai ko wata lokal gamin ba su kai ba adadin yawansu amma sun addabi Najeriya sun tsugunar da ita sun hana mata zuwa ko ina sai aka ce ga wata fitina ta taso kudanci da arewacin Najeriya za ta gani manyan birane za su yi tsaye cik a kanta sai aka ce za a kira malamai kuma an tabbatar da malamai na da gudunmuwar da za su yi wurin magance matsalar nan in ba gaba ɗaya ba akalla kaso hamsin ciki za su iya maganinta to amma gwamnati bata taba kiran malamai ba ta zauna da su su bata shawara tun da ta shiga mulki eh. officially gwamnati ta aika sanarwa ta ce tana kiran malamai yanayin nan da ake ciki ta kasa gane inda an kai ka san ko don ni eh. saboda asali ita gwamnatin ta sani cewa da gangan ta sa mutane cikin halin da suke ciki ba wani abu wanda ba wani abu wanda ya faru talakan Najeriya wanda ba tsararre ba tsare yake haka gwamnatin ta sani haka ta tsara ba wanda zai cire subsidy ya ce ba za a wahala ba hmm. ba wanda zai valuation din naira ya ce ba za a wahala ba hmm. ba wanda zai dakile boda ya ce ba a shigo abinci mala abu riga sai yanzu ni ne ina matsayin talaka hmm. sai ya kasance in na ci abinci so guda so uku ake ci abinci aini amma so biyu akwai wani mai bani shi sai na zo na ya faɗa da mai bani so biyu ni na ce zan ci da kaina kuma iya abinda da na mallaka iya kataci guda kaga tun na kula ban kula maka da gaskiya ba zan sa kai na yunwa to shugabannin nan ko da jam'iyyar ko da mulkin jam'iyyar APC to shugaban Muhammadu Buhari da shi shugaba Tinubu sun tarar da Najeriya Allah ya ta waje a so kashi 90 ko 80 na abincin da ake ci a Najeriya so shi akai wasu kasashe kuma wanda ba su kai ba suna sayan namu suna zuwa suna amfani da shi da wasu waɗanda ba su da halin sai irin na waje sai najeriya ta zo ta ce ta dakile ba a koma shigowa da ko kwano guda na abinci hasili ma yanzu da za ka zo nan jihar sokoto ni da inda na san inda nake rawa yanzu a bakin dambuwaran da ba za ka tarar da trailer giya ta kai guda goma an sa su layi sai ma nan za su zo su huta kamin su shiga cikin mali market a shirin gobe a kawo amma da zan ɗauko buhun shinkafa yanzu in kama hanyar gusau duk direban da na taraba na ce don Allah ina da buhun shinkafa guda ka ɗauke ni a mota ce a ɗaukata. don saboda mota ce ma tana iya zama da sanadiyar wannan inda ba a taɓa binciken custom duty ba a yi mai bincike a kwace mai mota ni kuma irin shinkata idan ce idan ya ki tsayi kuma ana iya halbin akan bushin ka amma giya tana da inci na ta zo ta faka a sauke a shanye gobe a kawo ta kasar da kai wannan rayuwa wacce shawara malamai za su ba su wani gyara ta so ni abin da nake so malamai su sani ma da mu shugabanni waɗannan da muke kai waɗanda ke mulkin Najeriya da irin wannan ɗabi'ar za su yi wallahi ina tabbata muku ko da an ce a kira matasa a ce su bar kaza kamar da kuka sani cewa malamai ahli sunna ma yanzu a cire wani bangare suna da goyon bayan majority su wasu sun fara ita suna da goyon bayan su akan matakin da matasa sun ka dauka saboda ni ba a sauraren shawarar su so ni ba na zargin malamai an ba su kuɗi ba na zargin malamai an yi kaza amma abin da na sani gwamnati tana amfana da malamai a daidai lokacin da malamai ba su amfana da gwamnati gwamnati tana kiran malamai su taimaka mata akan matsaloli a daidai lokacin da gwamnati ba ta tambayar malamai shawara yadda za a yi mulki da wannan nake ƙara yaba ma malam ibrahim aliyu ku ji hankalin sauran malamai sannan yadda an ka hito malam ibrahim ba wani ah. malami in ka saurari kudumomin da an kai last friday ba wani malami ah. daga cikin mutum su ba wanda shi to faɗa mutane yan ƙasa cewa mun zauna da gwamnati kuma ga alƙawullan da an kawo ƙasa na magance matsalolin da ake ciki sai dai kaga ko an attacking din malam Abu Salma da yayi magana wurin zaki ya ɗibe shi yayi magana akan cewa malami daga mambari attacking din ma da za a malam Abu Salma sai kaga kuma ya sa a hankali magana ta gaskiya I'm sorry to say a matsayin eh. mutum na malami addini musulunci ya ce wanda ya sauke shi daga kan membari na tabbatar da jawo malami daga kan membari bai kisa amma sai ka ji wani malami yana mai da martani ga wannan ɗalibin da cewa sai dai uwa ce ta haihu wani shi kuma magana ta uwa ta haihu wani magana ce ta za a kashe ɗalibin tsakani da Allah wannan magana ce ta malanta da haka za a lallaɓe yan ƙasa don su dawo daga rakiyar tanzumar da bata da asali sannan magana ta shugabanci akan zanga-zanga da Allah ku hakuri wa gaita ta ƙashe hmm. magana ta shugabanci akan zanga-zanga hatta zanga-zanga ta msat yau da wuya ka samu waɗanda sun ka ayyana su a fara ta a ce su a shugabanni ita fitina in za ta so a ƙasa kawai gwargwado azabar da an ka ba talaka gwargwado da talakawa za su hito ka rasa ina an ka hito kamar gobara ce in ta kama a gida tana ci da wuta in za a taru a kashe ta a anguwa ba a iya ayyana mutum guda wanda zo wurin kashe ta to haka kuma irin wannan hitin in za ta so ba ta da shugaba sai dai in za a tattauna lokacin ne wasu ke iya ayyana kansu saboda gwargwadon yadda ka bayyana kanka gwargwadon yadda za su gurgurar yadda ka bayyana kanka gurgurar yadda wasu za su yadda cewa wane da wane da wane su kuma shugabanni muna fatan Allah wata Allah ya kama kasar mu zaman lafiya Allah ya sa shugabannin mu su lura su yi abin da ya kamata kamin abin ya kwace mu shugabannin ya kwace mu malamai kamar yadda ya kwace mu shugabanni domin shugabanni ba a ji magana su assalamu alaikum warahmatullah assalamu warahmatullah ina godiya Allah ya saka Malam Ali Allah ya saka maka alkhairi kaga yayi magana kuma yayi adalci domin ya yi magana ɓangaren malamai ya yi magana ɓangaren shugabanni ya yi magana ɓangaren su kansu 'yan ƙasa wato kamar yadda na ambata eh, malam abu nusai a rinka ɗaukan abin ƙirƙiran karya don bata musu suna mai shiru ba ko da 'yan omu ne kafirai ya kamata idan an nemi bata musu suna ta hanyar karya da zalunci mu barantar da su ko mu barantar da aikin nasu wallahi azim duk wani abin da koga yake yawo an ce an tura ma ah, yahaya jingir miliyan sha shida don ya hana zanga-zanga wallahi wannan ƙarya ne ɓata suna ne kuma duk mutumin da ya murna ko ɗan ɗariƙa ko dan shi'a ko dan ƙara ƙato shi ma zai dawo kansa in dai masu editin ne domin nan an jima kaɗan za ka ga an yi editin ya koma kan Profesa Ibrahim Makari ko ga an yi editin ya koma kan Maulana Shehu Ɗahir rubuci, ko ga an yi editin ya koma ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ɗariƙa irin wannan ɓata suna ne da kuma wulaƙanta malinta a duniya yanzu wannan ba abun kunya ba ne a ce a samu waɗansu daga cikin su zauna su editing wai su ce wai an ɗauki miliyan sha shida shida an ba malamai shi ya sa suka halatta a je a yi zanga-zanga waye yake son tashin hankali ka taɓa ganin wani annabi malamai ba magada annabawa ne ka taɓa ganin wani annabi da yake son tashin hankali ka taɓa ganin waɗansu malamai da suke son tashin hankali in dai ba an zalunce su sun shiga cikin damuwa ba ko wannan zanga-zangan da za a yi a Najeriya ko kai waye ko mun malintanka wallahi za ka iya goyon bayan zanga-zangan nan matakar zanga-zangan nan za ta kawo mana ainihin ah, sauƙin da muke ciki na bala'i na yunwa a Najeriya yunwa ta dame mu a Najeriya rashin lafiya ya dame mu a Najeriya talauci kashe-kashen mutane ya dame mu sauro ma aka mu da shi sauro yanzu gashi nan babu garin da ba a rashin lafiya da zamanin baban gida da helicopter ake zuwa ake feshin feshin magani wanda zaka ji sauro babu su gida gida ake bi gida gida ake bi ake ake sanitation duk macen da bata gyara gidanta ko masanta ko bayinta ba ko mai gidan da bai ba a tuhumce shi to yanzu Najeriya ana cikin damuwa wannan zanga-zanga da ake cewa za a yi wanda a yanzu ta kanta zanga-zangan ma rumors ne ba a san suwa suka tsara ba ba a san suwa suka jagoranta ba ba a san ma inda za a yi ba wanda wani abu ne wanda yake an kirkiro don a kautar da hankalin mutane akan wani abu sannan kuma abin ya zo ya biye da cin mutuncin malaman addinin musulunci ko da 'yan izala wahabiyawa ba ma tare da su ta wata bangare na aƙida amma muna tare a kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah kuma ɗan uwanmu ne musulmai matukar ba su aikata ba su itikadin wani abu na kafirci ba ba yadda za a yi kuma a ce yau kai kana ɗan ɗariƙa kaga an zo an ci mutuncin ɗan izala ka yi murna ka yi farin ciki to gobe kai ma zai dawo kanka gobe kai ma zai dawo kanka wallahi tallahi ku tsaya masu yada wannan sharrin da ƙarya a ce an tura ma yaya dingir naira miliyan goma sha shida a ce an tura wa kabiru gombe miliyan goma sha shida a ce an tura ma wane ne ɗayan mala aliyu fantami miliyan goma sha shida in ma ku ba marasa hankali ba ne mara tunani kai yanzu ba za ka iya gane wani abin editin ba ne. ba za ka iya gane wannan idicin ba ne haba da Allah kuma ta yaya za a tura wa musu kuɗi ta yaya za a tura kuɗi ta ofe ma wani ofe ne za a tura mai miliyan goma sha shida ofe eh miliyan goma sha shida a cikin ofe wa zai tura miliyan goma sha shida a bankin da bai san in an kulle in an kulle ko an kwashe kuɗin ina ne za za a samu masu branches din ba to saboda haka mu ji tsoron Allah wala yajri mannakum shan'anu qaumin ala Allah adilu idiluhu a karamar littakawa dan ba kwa son waɗansu mutane kada ku ki musu adalci ku yi adalci shine mafi kusa da tsoron Allah wallahi alazim wannan abin da ake editin ake turawa editin ne karya ne malamai fa su ne fa magada annabawa burin ku ya ku ƴan social media burin ku ya ku masu editin ku wulaƙantar da kimar musulunci ku wulaƙantar da kimar malamai yanzu menene ribar ka ɗauko kai editin ka tura ka ce an tura ma wane wato kuna so a zubar da kiman malinta a idon kowa kenan ko wannan wannan wata sabon falsafa ce da siyasa da aka da ake so a haɗa malamai da 'yan gari ya zama daman su ne ɗan sauran wanda ake ganin mutuncinsu wanda hatta 'yan ta'addan nan hatta 'yan dajin nan suna ganin kiman malamai wani abin in sun yi malamai suke daddin danne su su to yanzu ana so a zubar da kiman malaman arewa ya zama duk arewa ba mai faɗa a ji shikenan sai a same mu duk inda za a a kashe mu duk inda za a bu duk inda za a duk inda za a bi a yi halakar da mu to saboda haka wallahi wannan editin ne babu wani dan izala ko dan ɗarika ya kai mai editin ka ji tsoron Allah me yasa da za ka yi editin din baka haɗa da na 'yan ɗariƙa ba sai ka sa na 'yan izala kawai malaman 'yan izala ne kawai ake ba kuɗi a Najeriya su kaɗai ake ba kuɗi ai da sai kai editin ɗin ka sa ga malam wani an tura me ga malam wani an tura mai ga malam wani an tura mai wannan ɓata suna ne kuma wannan me yake nuna cewa har yanzu Najeriya akwai corruption kenan idan har za a rinka da cin hanci a zauna cikin masifa da bala'i yanzu masu wannan editing din yana nuna cewa kenan sun ansa eh, malamai sun ansa cin hanci kenan to menene hukuncin masu ansan cin hanci da rashawa akan wani abu da za a yi me hukuncin ansan cin hanci da rashawa akan wata doka da za a sa a kautar da mutane don kansa aikata saboda haka muna kira gare ku ya ko editoci in an ce kai edita ne ka yi amfani da iliminka ka ciyar da addinin ka gaba ba ka rusa addinin ka ba ka yi amfani da iya editin ɗinka ka ciyar da addinin ka gaba ba ka rusa addinin ka ba malaman nan na izala da malaman ɗariƙa ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al'umma musulmi mu ji tsoron Allah wallahi mu ji tsoron Allah irin wannan editing editing din da ake yi zai jawo mana halaka yanzu ko ina ka bi sai ga ana yada wannan an tura mu wani kaza an tura mu kai mai dan karamin kwakwalwa sai ka dauka cewa haka ne duk wannan abin da kake gani da wayar ka in ka shiga wallahi zaka editing yanzu duk wannan editing din ko ni da kaina yanzu zan iya maka editing irin wannan ni da kaina yanzu wallahi da wayata zan iya editing irin wannan na assessment da komai da komai zan iya yin shi kuma zan iya yin shi da laptop ina da kwamfuta na zan iya mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah duk abin da za mu kar mu manta ba sun mala tus'alunna ran alƙiyama fa Allah zai tambaye ku duk abin da muke aikatawa Allah zai tambaye mu al'umma mu ji tsoron Allah mu dinka yada alkhairi mu daina yada sharri mu daina yada sharri babu wani malami babu wani malami da aka tura mai kuɗi wai ya fito ya ce wai a hana yin zanga-zanga zanga-zanga ba alkhairi ba ce tana sa ƙasa ta ci baya amma idan ya zamanta cewa za a yi ta da umarnin gwamnati da tsari yadda ya kamata ta lamana wannan ba matsala ba ne amma yanzu aka fita zanga-zangar nan ba akwai masu sata akwai wanda sata zai fita da su akwai masu shagora su rinka fasawa kai har wanda za su mai da abin ma rikici na kabilanci ko na siyasa ko na addini daga nan shi kenan su asalin barayin gwamnati sun samu damar da za su shigo Najeriya Najeriya ta rikirkice shikenan daga nan sai a samu abubuwan da za a yi saboda haka mu kamar yadda muka sake karatu jiya matsayin mu mu bamu hana ayi yi zanga-zanga ba ko bamu ce a yi ba bamu ce a yi ba bamu ce kar ayi ba ba za mu ce a ba ba za mu ce kar a ba sannan muna ƙara kira ga ainihin matasa da suke fitowa suke kaurar su akan malamai wallahi a hirɗinsu wallahi a hirɗinsu malaman nan su ne kaɗai Allah ke dubawa ake ragwa ma duniyan adduniya mal'unatun mal'unan ma fiha illa layi wa ma walahu wa aliman wuta alliman. annabi ce duniya tsinanniya ce abin da ke cikin duniya ma tsinanne ne sai dai zikirin Allah da abin da ya jibanta zikirin Allah sai malami da kuma mai neman karatu to waɗanda ba tsinannin ba ka zo kana cewa a wulakanta su wanda su Allah ke dubawa a cikin doron ƙasa ake ma duniya ni'ima ka zo kana ba dan maganganu akan su wallahi a ɗinku. sannan ina kira ga dukkan wanda aka yi ƙoƙarin yin gurɓata mai suna da irin wannan fake alert da irin wannan fake receipt da ake turawa a ce an tura mai a bibiye kafar sadarwa waye ya fara turawa da wannan sakon ku nemi haƙƙinku a kansa domin ya ɓata muku suna ya mai da ku 'yancin hanci ya mai da ku 'yancin rashawa kuma ya zalunce ku a bibiye waye ya fara posting ɗin wannan fake alert fake receipt waye ya fara posted din shi an tura musu kuɗi ya kamata ku zama al'umma mu ji tsoron Allah mu zama masu hankali ba wai daga turawa da abu bane za mu fara sharing ai gashi ai gashi kar mu haka yanzu saboda Allah a ina ne za a irin wannan sirrin kuma sannan a fitar da shi shin shi tunubin da ya taransifa da kan shi tunubin ne zai ba tunubin ne zai ba ah, Aliyu Fantami kuɗi shi da zai taransifa da kan shi tunubin in ba ku mahaukata bane al'umma shine zai mai transfer da kanshi shi zai mai transfer da kanshi tunubu ne zai ba ya haya jingir kuɗi shi ne zai mai transfer da kanshi haba da Allah haba da Allah haba haba haba haba tunubu ne zai ba kabiru gobe kuɗi shi ne zai transfer ta wayan shi da kanshi da kanshi da wayar shi da layin shi da bankin shi ai wannan ma hankali ba zai ɗauka ba kusa wannan maganan ƙarya ce eh ƙarya ce don a ɓata wa malamai suna ya rage na kuma in kun je kun biyo kadin haƙƙin wannan bada suna da aka yi muku daga daren yau zuwa safiyan yau ya rage naku mu dai mun isar da amanar da Allah ya je a gare mu duk inda gaskiya ta zo za mu sake ta kuma za mu faɗe ta kuma ko da akan kan kanmu ne ko da akan kan kanmu ne za mu zo mu faɗa gaskiya saboda haka al'umma mu ji tsoron Allah mu gyara mu ji tsoron Allah mu gyara wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh